hereby formally accept the report and declare the 2014 National Conference closed for the glory of Almighty God. shugaba jonathan ke amsar kundaye uku masu fiye da shafi dubu na taron ƙasa da aka kammala bayan zaman tsawon wata biyar jonathan ya yi habaici ga waɗanda ya ce sun yi zaton wargajewar najeriya a bikin cikarta shekaru ɗari da haɗe kudu da arewa inda a yanzu ya ce sai su zaɓi wata ƙasar Hakanan shugaban ya ce taron ya yi nasara kuma bayan tunanin waɗanda suke gani akwai wata ɓoyayyar manufa ko aikin baban giwa ne. Wakili a taron Adamu Maina Waziri ya ce ko banza sun yi sabbin abokai. Don a gaskiya kowanne mu babba da yaro namiji da mace ɗan arewa dan kudu musulmi kirista da ya zo wannan taron ya zo taron nan a firgice don irin abubuwa faɗi je ka kawo da yake faru a cikin ƙasan kafin a yi taron. to amma da muka zo muka haɗu A aka zage juna aka yi jan ido aka ta da jijiyan wuya zaman lafiya dai shine kowa ya amince da ɗan shi kuma wannan taro ba za ta zama a sanadiyan ƙara ɓata shugabanci ko kuma zamantakewa a wannan ƙasa so ta wannan taron ya yi babban nasara mun yi abokantaka mun yi abokai wanda zuwa gaba yadda muke kallon juna da wani abu a kunshi a zuciyarmu ya sassauta ya ragu haka 'yan kudu haka 'yan arewa haka kirista haka musulmi yadda wannan taron ba za ka zo ka ce ka raba mu ba a ɗakin taron mu 494 to ba za ka ce ka raba najeriya mutum miliyan 170 a ni a matsayina na tsohon ministan 'yan sanda na amince da akwai bukata a bar jihohi su yi 'yan sanda Shugaban kungiyar ƙananan hukumomi Comrade Ibrahim Khalil wanda ya nuna ɓacin rai ga shawarar rage karfin ƙananan hukumomi, kazalika ya ce batun jin ra'ayin jama'a kan amincewa da kudurorin taron ya saba wa doka. A yanzu da ya za a yi abin da baya cikin doka, kamar shi kansa wannan taron namu ne da aka yi. Mun yi shi ne ƙarƙashin ikon ainihin ofis ɗin shugaban kasa Kuma shi yasa yau da aka tashi ba da rahoton taron nan shugaban kasa aka miƙawa. Kaga hakkin shugaban ƙasa ne ya duba rahoton nan da idan basira basira irin ta shugabanci abin da zai iya yi a kansa ya aiwatar in ya gamsu daidai da hankalinsa irin na shugaba ya aiwatar da shi wanda yake bukatar sai an kai majalisa an yi doka ya tura musu in har ya gamsu da wannan abin an yi irin waɗannan taruka zamanin marigayi abacha da zamanin obasanjo sai dai tamkar duk bayanan na rubewa ne kan takardu najeriya da murar amurka daga abuja God.